hijiran maza Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madinatul Munawwara wanda ya daidai da sha tara ga watan takwas ne ko takwas ga watan biyar shekara ta 2019 ne za mu ɗora karatun da muke a wannan masallaci wato masallacin da ke karkashin makarantar nurul islam da tarbiyyar wa talib wadda suke cikin garin kaduna state nigeria muna roƙo Allah subhanahu wataala ya sa mu abin da za mu faɗa albarka sannan ya sa ya zama nan gode gare shi kuma ya sanya mu cikin waɗanda za a yanta su a wannan wata mai albarka kuma za a karɓi dukkan ibadunsu da ayyuka da salloli da addu'o'i muna roƙon sa subhanahu wataala ya karɓa mana da baki ɗaya ina da yau ne majalisi na goma ko Thank hmm. you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار sai bushara da waɗanda suka yi imani kuma suka yi ayyuka na ƙwarai kyawawa ayyuka anna lahum lalle suna da jannatin tajri wasu gonaki jannatin anan su ne gonaki ko kuma gidaje waɗanda suke cikin aljanna duka ana fasara kalmar da waɗannan fasarori anna lalle waɗanda suka yi imani kuma suka yi ayyuka masu kyau suna da gonaki a cikin aljanna ko gidaje a cikin aljanna ta min tahtiha al wanda koramu suke gudana a ƙarƙashin su rufi omin ha min samaratin rizqan qalu hadha alladhi ruziquna min ma kullama ku, duk lokacin da duk yayin da aka azurta su da wani nau'i na abinci na arziki a cikin aljanna na ƴaƴan itatuwa falo sai su ce hadha alladhi yurziquna min qabl wannan abincin da aka kawo mana kusan kucin sa ne aka kawo mana can kwanaki ko kuma a rayuwar mu ta duniya kamar yadda za mu yi cikakken bayani da maganganun malamai akan wannan aya mai girma wa utubihi mutashabihan sannan ana zuwa masu da wannan abincin suna kamanceceniya wato suna kama da juna shine utubihi mutashabihan ana zuwa musu da wannan abincin suna kama da juna walahum fiha azwajun mutahhara sannan su yan aljanna a cikin aljannan nan bayan waɗannan ni'imomi da aka mana bayani akwai daɗi da ƙari kan waɗannan ni'imomi shine suna da mataye mutahhara su ne masu cikakken tsarki za mu yi bayanin waɗanne irin tsarki ake nufi a nan wato su ya aljanna bayan an ba su wannan abincin kala-kalan abinci da ‘ya'yan itatuwa waɗanda suke kama da juna akwai kamanceceniya tsakaninsu sannan za a ƙara musu da wata ni'ima daɗi da tsari na mata waɗanda suke masu cikakken tsarki wahun fiha khalidun sannan su suna masu dawama a cikin aljanna su ‘yan aljanna kenan wannan muna roƙon Allah ya sanya mu cikin su a nan ƙarƙashin wannan ayar malamai ma'abuta ilimi ma'abuta tafsiri sun yi cikakken bayani ko maganganu da dama ƙarƙashin fassara wannan aya mai girma kaɗan daga ciki da Allah subhanahu wata'ala yake cewa bashirin ladina amanu kai bushara ga waɗanda suka yi imani nan wasu malamai suke cewa ana magana ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ya kai ma'aikin Allah ta yi bishara ga duk wani wanda ya imani da Allah kuma ya imani da kai da abin da ka zo da shi sannan ya yi ayyuka masu kyau sakamakonsa shi ne gida aljanna zance na biyu shi ne malaman da suke ganin cewa wannan bishara ba ta keɓanta ba ga annabi salawatullahi wa salamu alai wato amma ce gamammiya ce ga dukkan wani mutum a duniya wanda Allah ya bashi wani baiwa na ilimi na addini yake kira zuwa ga addinin musulunci shi ma zai iya yin bushara da wannan garabatsan ga mutane gabaki daya wato dukkan wani wanda yake da'awa ko yake kira yake wa'azi wannan shi ma zai iya ma mutane bushara da wannan garaba to wannan kuma shine abinda majority wato jamhurin malamai na tafsiri suka rinjaya ire-iren su ibnu juzai a littafin a tafsir da ulumi tanzil haka ire-iren su al-imam zamakshari da ire-iren su shek nasir sa'adi ko shek abdurrahman bin nasir sa'adi a cikin littafin tafsir karim rahman duka waɗannan malamai da dai sauransu sun da cewa wannan bishara ba wai ta banta ba ne ga annabi ga duk wani mai kira zuwa ga tafarki na Allah subhanahu wataala an ba shi wannan opportunity wato damar zai iya yi ma mutane bayanin wannan garan shine wa bashirin ladina amanu ku yi bishara ga baki ɗayanku ku ga waɗanda suka yi imani kuma wa amilu salihati suka aikata ayyuka na kwarai amanu anan suka yi imani a cikin zuciyarsu da cewa Allah subhanahu wataala shi kadai ya bitanta shi kadai yake ya cancanta abota masa bayan haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan sallallahu alaihi wasallam sannan harshen su ya gaggata haka sannan kuma jikin su kai ayyuka na imani wannan shine cikakken imani wa amilu salihat sannan baya haka suka aikata ayyuka na kwarai shine wa amilu salihat anan malamai suka ce ana raddi ne wannan ga yan shirka na murji'a wato kungiya wadda ake kira murji'a su a wajen al-murji'a wannan kungiyar idan mutum ya yi imani da Allah subhanahu wataala kuma ya yi imani da manzonsa da abin da ya zo da shi a wajen murji'a ko bai yi aiki ba wannan babu zai fi a gare shi wato ko bai aikin komai ba idan ya mutu sakamakonsa a insha Allah ta'ala zai shiga aljanna su a wajen ra'ayin su ko bai aiki ba zai da wani matsala so in dai ce ni na imani da Allah da manzansa ko bai zo yi sallah ba bai ci da zakka ba idan Allah ba shi arziki kuma ko bai je hajji ba idan yana da damar zuwa wannan duka babu laifi a wurin wannan murji ake to shi yasa malamai suka ce wannan aya tana raddi akan murji su wannan tawaga din wanda suke iya tikare nan cewa lalle mujarrad imani yin imani kawai baya wadatar da mutum dole sai yayi sai yayi ayyuka na kwarai yayin da ka yi imani da Allah da manzonsa dole sai ka zo kana halartar sallah tare da mutane sannan baya haka kuma kana ayyuka masu kyau na da'a da abubuwan da Allah ya ce mutum ya bari yana bari shan giya tata zina a cin naman mutane munafunci ƙarya saba alƙawari waɗannan gabaki ne dole sai mutum ya nisance su shine wa amilu salati ayyuka masu kyau kuma ababe da Allah ya ce a bari kuma ya bari wannan idan yayi haka a mazhaba ta ahlus sunnati wal jamaa shine zai samu wannan garabatan da Allah subhanahu wataala ya mana bayanin ta anna lahum jannatin tajri lalle duk wani wanda ya imani yayi ayyuka masu kyau kamar yadda muka yi bayani anna lahum kamar su bishara suna da jannati wato wasu abin nan basati sune hada'i lambuna ko gidaje a cikin aljanna ranar tashin alfiyamu. Allah subhanahu wataala yake cewa anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar ita wannan aljanna a cikin ta akwai gidaje sannan akwai itatuwa sannan akwai ƴaƴan itatuwa a cikin ta akwai inuwa kuma wanda wannan inuwan ba ta yankewa kamar yadda Allah ya mana bayani a cikin suratul ra'd مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار Allah subhanahu wataala yake cewa cikin aljanna na akwai abinci wanda baya yankewa kowane lokaci kana son abincin ba sai ka sha wahala ba ka je ka ɗebo ko a ce a kawo ma yanda ake shan wahala a nan duniya kawai abin da zuciyarka ta raya ma kana zaune kawai za ka ga abincin ya zo kun ga wannan ba karamin ni'ima ne. sannan bayan haka ga inuwa wanda AC ba wai irin AC na duniya ba wanda sai an zuba mai ruwa ko sai an zuba mai gas a san AC ne wanda yake natural AC wanda yake tabi'i kawai zaka dinga jin yani abin nan sanyi yana bugu ma haka ga 'ya'yan itace duk abin da kake so 'ya'yan itatuwa lemu kake so mangwaro kake so menene kake so duka za ka same su a cikin aljanna kun ga wannan yake nuna mana cewa 'ya'yan uwa a cikin wata ni'ima da mutum zai samu a nan ba za ta yi rabin ko kwata-kwata ni'ima aljanna ba daɗi da ƙari bayan waɗannan ni'imomin a ƙarƙashinsu akwai ƙoramu suna gudana shine anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar al-anhar wannan shine ƙoramu ƙoramun nan sun kasu gida hukunci ƙoramin gidan aljanna akwai ƙorama wadda take ita an keɓance ta ne kawai ga non, kyakkyawan non, wanda ga itatuwa da gidaje a ƙasan wannan itatuwan ƙorama ta nono tana gudana ƙarƙashinta sannan ƙorama ta biyu ita ce ta ruwa wannan ruwan kuma wanda baya lalacewa duk abin da za a jefa a cikinsa baya taɓa gauraya ko ya lalace shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa masarul jannati allati wa'ida almuttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin ghairi asin anan shine baya lalacewa ko me meye zaka zo ka zuba mai kowane irin abu ne zaka zuba mai yana nan a yadda yake shine ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu sannan bayan haka min laban shine muke bayani korama wadda take khassa an kebance ta ga nono wanda gashi nan kawai idan kana so sai dai ka kamfata da shi ba wai sai ka je ka dauko leda ko ka dauko kwano ko makamancin haka ba yanda a nan duniya ke wahala kuma tataccen nono wanda babu tsami a cikin sa ko yauki yauki ko waruwa na tare da shi ba a sa mai kuka ba ko makamancin haka yanda ake albishu ana ina fata ana tare da ni ko a sa mai abin nan wani sinadari ya ƙara kumbura shi yanda yanzu masu yagwa suke yi wannan nuna aljanna ba haka yake korama ta uku ita ce korama ta ne ta zuma zuman nan wanda take tatacciyar zuma wanda babu saka wannan sakan da ke ciki da fasfan da ke ciki da 'ya'yan a zuman da ke ciki wanda ahyanan wani lokaci idan mutum na sha in bai ankara ba sai wannan ƴaƴan su ne su tije shi tana mai wannan aljanna zuma aljanna babu wani shine min asalin musaffa tatacciyar zuma za a kawo mutum sannan bayan haka korama ta hudu wanda za su dinga gudana a karkashin da 'yan aljanna da itatuwarsu shine korama ta giya wannan giyar kuma mai daɗin sha Allah subhanahu wataala ya ce min asalin musaffa yake cewa min khamrin lazzatin lisharibin wanda wannan zuma tana da wannan giyar tana da daɗi wajen sha kuma abin ban mamaki ya ɗan uwa giyan aljanna ko da za ka sha drum ɗaya ne ko da za ka sha cikon turu ɗaya ba za ta taɓa bugar da mutum ba ba wai irin giya nan na duniya ba wannan wata ran akan kayato mana can lokacin eh, zamanin da wani da ya sha ah, abin nan ah, ba giya ya sha ba wani sharbot laraba suna kiran shi sharbot shine abin da ake yin sa daga da dabino a cakuɗa shi da siga idan aka bar shi bayan kwana biyu zai rikide ya koma ne ya koma ya koma giya amma yayin da aka yi wannan abin laraba suna yin sa suna ce mishi sharbot kamar a yare na Sudan shi halal ne mutum ya sha shi da dabino ake yi to wata ran shi wannan ba Allah bai san wannan sharbot din yayi an yi shi yayi kwana biyu da sha da yin sa an yi kwana biyu da yin sa sai ya zo ya sha wannan sharbot yana shan wannan abin na ɗin yana kama da kunun zafi za a ce sai ya bugar da shi ya fita daga cikin hayyacinsa kuma an san ma'abocin addini ne ma'abocin ilimi sai aka ce a lokacin sallah ta zo sai aka ce malam ta yi mana sallah shikenan sai ya shiga gaba ya kabbara da ya kabbara sai ya yi raka'o'i guda biyar maimakon raka'o'i guda da ya rakawai guda biyar sai ya sallar sai ya ko sai ya ce a kara maku ne sai suka ce a'a wannan sallah aka ya ishe mu kuma su abin da ya sa kowa ya san cewa malami mai ma'abuci ne sai za suka ce masu tsalla ba san cewa wannan a kunin zaƙin da ya sha cewa ya kai za lokaci na mai na bugarwa sai musu zalla raka a biyar bayan ya raka a biyar waiwayo ya ce a ƙara muku ne <laughs> sai suka ce a wannan ya ishe ni to kun ga wannan na duniya kenan sabanin ne sabanin giya ta aljanna wannan duk yadda mutum zai sha wannan giya Allah subhanahu wataala yake cewa ita giya ce mai daɗi sha kuma babu bugarwa a cikinta to shi yasa Allah ke cewa anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar a karkashin waɗannan gidaje na aljanna da kuma itatuwa da lambuna za ku ga akwai waɗannan ƙoramu guda hudu suna gudana karkashin su shi yasa anan Allah subhanahu wataala ya kawo sifan aljanna a dunkule ne sai bayanin ta cikin suratu Muhammad da suratu Ra'd ayar da muka kawo da Allah yake cewa masalul jannati allati u'idal muttaqun fiha anharu min ma'in ghayri asin wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharu min khamrin ladatin lisharibin wa anharu min 'asalin musaffa da karshe sai Allah yake cewa lahum fiha min kulli thamarat wa maghfiratun min rabbihim duk wani nau'i na tsirrai na ɗaya itace da suke so akwai shi a ciki daɗi da kare kuma akwai gafara daga ubangijinsu Allah muke rako ya sanya mu cikin wannan aljanna mai ni'ima to kuma abin ban mamaki waɗannan ƙoramun baki ɗin suna tafiya ba tare da wai rami ba kamar yadda kuka sani babu wani tafki ko wata ƙorama ta duniya da za a ce tana tafiya ba tare da an fafe ta ba wato an mata rami amma ta aljanna an ruwaito cewa haka take a tudunta kawai za ku ga ruwa yana gudana ne ba tare da wai an gigina ta ba an tana fulfulowa kun ga wani abu sai sai Allah subhanahu wataala wani iko sai Allah subhanahu wataala to Allah yake cewa kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziquna min qabl kullama ruziqu duk lokacin da aka azurta musu min samaratir rizqan da wani nau'i na abinci na ƴaƴan itace na arziki aka kawo musu qalu sai ma abota aljanna wanda suka shiga cikin gidan aljanna sai hada alladhi yurzuquna min qabl wannan abincin shine abincin da aka ba mu can kwanaki anan malamai sun kasu gida biyu wajen fasara wannan gaba ta wannan aya fasaran farko ita ce da aka ruwaito daga wasu daga cikin tabi'ai a ire-iren su a katada ibnu da as-sadusi yake cewa za su ce wannan abincin shine wanda aka ba mu wanda yake kama da abincin da aka kawo mana ɗazun shi ne wannan abincin yana kama da abincin da muka ci a duniya a rayuwarmu ta duniya wannan ra'ayin wa kenan a tare ibnu da amsa sadu ya aljanna duk lokacin da aka musu wannan nau'i na abinci da ƴaƴan itatuwa za su ce ai wannan ƴaƴan itatuwar yana kama da ƴaƴan itatuwar da muka kasance muna ci a duniya wannan ke kenan ibnu da amsa sadu a fasara ta shi shine za ku ce wannan abincin yayi kama da abincin da aka kawo mana ɗazu soji a nan cikin gidan aljanna ina fata ana tare da ni wato kusan kusan abincin da aka kawo maka aljanna za su ce yayi kama da shi akwai kamanceceniya tsakanin sa sai Allah subhanahu wataala yake cewa utu bihi mutashabihan za a zo musu da wannan abincin sashin yana kama da sashi arwaito daga Abu al-Aliya wanda yana ɗaya daga cikin wanda suka shahara da tafsirin alqur'ani mai girma yake cewa yushbihu ba'dahu ba'dan fil lawn wa yaftilifu fi ta'am wa utubihi mutashabihan za a zo musu da wannan abincin suna kamanceceniya akwai kamanceceniya a tsakanin su Abu al-Aliya yake cewa eh wannan abincin sashin shi yana kama da sashi ta bangaren launi launin su yayi kamanceceniya amma ɗanɗanansu akwai bambanci yayin da suka ɗanɗana za su ji wannan abincin ya sha bambanci da abincin da aka kawo mana ɗazu wannan abu abul ya kenan sai Ikirima shi ma babban tabi'i ne daga cikin tabi'ai da suka zo bayan sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an rawaito daga ikrima yake cewa a wannan abincin yana kamanceceniya wa usulihi mutashabi akwai kamanceceniya da abincin a duniya sai dai na aljanna ya shi dadi na aljannan ya shi dadi abu na uku shine ibnu abbas yake cewa radiyallahu ta'ala anhu zance mafi inganci Hakika babu wani abu aljanna abinci ko wata ni'ima da take kama da ni'iman duniya babu abin da yake kama kawai da na duniya shine sunaye wannan abin da Abdullahi ibn Abbas yake cewa kenan za a iya samun mutum sunansa Muhammad a nan duniya sannan a aljanna sunansa Muhammad suna za ka iya samun suna Zaid ana kiran wani Zaidu a nan sannan a aljanna ma ka samu ana kiran wani da wannan sunan Zaid amma sabanin sunaye Ibn Abbas yake cewa zance mafi inganci babu wata ni'ima ko wani abu wanda za a ce na aljanna yana kama da na duniya babu shi abubuwa aljanna baki daya sun sha bambanci da abubuwan duniya nan wanda kuma shine abin da malamai suka rinjaya walahum fiha bayan haka ni'imomin nan da na muku bayani wanda ɗan aljanna za su samu na gidaje da ƴaƴan itatuwa sannan da ƙoramu suna gudana a ƙarƙashinsu, su ƙoramun nan muka ce guda hudu ƙoramu na korama ta ruwa wanda baya canzawa da kuma ƙorama ta ne ta giya wadda ba ta bugarwa da ta nono wadda ba ta tsami da kuma ta zuma wadda take tatacciya bayan wannan ni'ima Allah subhanahu wataala yake cewa walahum fiha azwajun mutahhara sannan suna da dadi da kare ni'ima na mataye shine azwaj wato ni'ima na mata za a kawo musu mata kala kala a kawo musu mata a cikin gidan aljanna sannan daɗi da ƙari waɗannan matan matayen da ba su ɗayansu masu cikakken tsarki ne menene ake nufi da tsarki a nan an ruwaito daga babban sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Abbas ibn Mas'ud da shi da ibn Abbas da wasu daga cikin tawagan sahabban manzo Allah radiyallahu anhum ajma'in suke cewa wannan matan da ake nufi a nan da aka ce masu tsarki su ne matan da ba sa fitsari sannan ba sa kashi sannan ba sa fidda maniyi a cikin aljanna kun ga sabanin ne sabanin mata na duniya babu mace a duniya face za a same ta tana fitsari ko tana kashi ko tana fidda ne ko tana fidda maniyi ko maziyi amma ibn abbas da ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhuma suka ce waɗannan mata na aljanna gabaki ɗayan su ba sa fitsari kuma ba sa kashi ba sa fidda maniyi kai ibn abbas yake dadi da kare yake cewa dukkan wani kazanta ma ba sa ba sa ba sa yin dukkan wani kazanta abin da ya shafi abin da ya shafi a majina da miyan wannan da baki dai ba sa shi da shi ko kaki ba sa shi da kaki wannan sifan matan ne matan aljanna kenan haka ake rawaito da karkasa da bin da'amat as-sadusi wannan tabin yake cewa kai bayan haka ma dadi da kare matan aljanna ba sa aikata zunubi ba sa zunubi da baki ɗayan su sannan ba haka ba sa haila ba sa jini na nifasi ba sa jini na haila ba sa jini na nifasi kun ga wannan matan da muke da su na yanzu na duniya wannan kawai somantabi ne wannan kawai kaman wani a me za a iya cewa kaman wani safahan idan aka auna su da ni da matan aljanna an gane matan aljanna gabaki ɗaya ba sa jini na haila ba sa jini na nifasi ba sa fidda mani ba sa fidda mazi ba sa fidda wadi sannan ba sa laifi ga Allah subhanahu wataala kai dadi da tsarin malamai na tafsiri suka ce haka kuma ba sa ba sa da munanan dabi'u duka halayen su masu kyawu ba za su taba saba ma mazajensu ba haka bayan haka kuma ba za ka taba jin ba sa ko zagi ya fito a bakinsu ba kun ga sabanin mata da duniya zaka iya ganin mace kyakkyawa malam kamar ne kamar an yi ta yabo daga zinari amma kuma inda zaka yi rayuwa da ita na sati daya sai ka ce kai tanka da wannan irin mace wannan matan duniya ce ga kyawu Allah ya mata amma babu dabi'u babu hali mai kyau to sabanin ne mata aljanna ko ina sun haɗu 100 bisa 100 100 percentage ga kyawu na halitta sannan ga kyawu na da mu'amala sannan dukkan wata kazanta ba su da shi bayan haka Allah subhanahu wataala yake cewa wa indahum qasiratut tarshi atrab a wata aya wa indahum qasiratut tarshi ayn su matayen aljanna ganin su suna da takaitaccen gani wanda ba sa kallon wani namiji in ba minansu ba ila yawmil qiyamah har abada mata ya aljanna har abadan ba sa taɓa kallon su ko idanunsu su kalli wani namiji in ba wannan wanda Allah subhanahu wata'ala ya keɓance su da shi ba shi ne wa'inda mutasiratu farfi al'ayin sannan suna da manyan idanuwa fararen idanuwa kamar yadda Allah ya faɗa suratul waqi'a wa hurul 'ain suna da manyan idanuwa sannan ta su fararen idanuwa sannan ga baki na idan da ke ciki kun san wannan shine kyan mace kamar yadda laraba suka abin nan kyan mace mace ba ta ba ta kinta baya cika sai ya kasance tana da manyan idanuwa sannan bayan haka kuma da farin idanuwa sannan kuma bakin nan da cike ka ganshi kamar tawada haka imrul qais ya siffanta mata a cikin qasidarsa to mata ya aljanna gaba ki Allah ce wa hurun ain ta amsali lu'lu'il maknun kai ka ce wani lu'lu'i ne wanda maknun aka ba taba buɗe shi ba a wata aya cikin suratul rahman Allah ke cewa fihin naqasiratut tarfi lam wannan insun qablahum wala jan mata ɗan aljanna ganin su yana a takaice wato ba sa kallon kowa sai mazajen su sannan ba su taɓa yin haila ba sannan babu wani wanda ya taɓa taɓa su ko ya buɗe musu budurcin su daga cikin mutane ‘yan adam ko kuma aljanai ba taɓa samu wannan duka siffofi ne na me na mata ‘yan aljanna da Allah subhanahu wataala ya mana bayanin su muna roƙon Allah subhanahu wataala ya azurta mu da samun aljanna ni'ima tana cikin aljanna amma yanzu duk ni'iman da mutum zai yi ko da zai kasance ya ci kowa kuɗi a duniya za ku ga ni'imar nan ragaggiya ce a yau duk inda yau shekara arba'in malin arziki zai ce kada ya dinga cin naman kaji ko kada ya dinga cin naman bunsuru ko kare ya dinga cin naman shanu ya dai kawo mashi wani ni'imomi wanda ya gindaya masa ya ce mai kare ya dinga cin su ko kare ya dinga amfani da su ko kare ya dinga zama karkashin AC ko makamancin haka akwai wanda masu bi da tsabagen kuɗin ba sa iya zama ma da mata sai dai su ci mata ne kun ga wannan duka yake nuna cewa ni'imar duniya ni'ima ce wadda suke sauyayya saɓanin ni'ima ta aljanna daga karshe sai Allah subhanahu wataala yake cewa hum fiha khalidun su ɗan aljanna suna masu dawwama al-imam ibn kathir a tafsirin sa yake cewa lalle wannan shine tamamu sa'ada tamamu as shine cikan yani rabauta da ɗan aljanna za su samu duk wannan ni'imomin da aka kawo mana aka siffanta musu aka aka siffanta mana su na ɗan aljanna a kyakkyawan ni'ima da sa'ada da rabauta bata cika ba sai da Allah ya cike wannan aya da wa hum fiha khalidun wannan ni'ima suna masu dawwama a cikin ta har abadan ba za su taba fita daga cikin wannan ni'ima sabanin ni'iman duniya idan mulki gare ka ba ma shi Allah ya jarabce ka a kwace wannan mulki lafiya gare ka Allah zai iya jarabtanka da ciwo a ƴaƴa gare ka Allah zai iya jarabtanka wasu daga cikin su mutu kuɗi gare ka Allah zai iya jarabtar ka dawo kan amma su ɗan aljanna wa hum fiha khalidun suna masu dawwama a cikin wannan ni'ima babu karewa ko kaza shi yasa al-Imam Ibn Kathir yace wannan shine tamamu sa'ada wa ni'ima wannan shine cikan rabauta da 'yan aljanna za su samu al-Imam a karkashin wannan aya yake cewa na nan shine dawwama wadda ba ta da iyaka shine kalmar al-khulud a larabci idan ka ji ce khulud huwa yatakhallad fi shay wato madawwami dawaman da ba ta karewa shi yasa Allah subhanahu wataala ya faɗa tun cikin suratul anbiya وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون Allah yake ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ba mu sanya wani mutum gabanin ka wai shi wanda za a ce dawwaman ne ba wai ba zai taɓa mutuwa ba Allah ya ce dukkan halittun da aka ba masu dinda ya ma wani wannan babu wani gabaninka wanda aka ce shi ga shi nan wai zai taɓa mutuwa so idan haka ne afa in mutta idan kai kanan kanka annabi zaka mutu to mu tsari qalidun shin su mutane su za su dawama wannan yake nuna mana cewa rayuwar duniya ba komai bane ko da a ce za ka rayu shekara dubu dubu dubu dubu dubu dole sai ne sai ka mutu shine walau ishta ilfan ba'da ilfin eh, alfan ba'da ilfin ba'da fala budda min yawmin tasiru ila al-qabr dole ne wata ran sai an ga an dauko mutum akan wannan makara din ko wannan abin daukar mutum a kai shi ina a kai shi makwancin sa kuma da zai rayu dubu bayan dubu ne amma sai ya aljanna wa hum fiya khalidun suna masu dawama a ciki muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu cikin su na'am إن Allah la yastahi yake cewa karkashin wannan ayan wa bashiril ladina amanu wa amilus salihat Allah ya ambaci mai bishara wato kai annabi kai bishara ko kuma dukkan wani dadiya kamar yadda muka yi bayani sannan a ciki Allah ya ambaci waɗanda ake musu bishara din sune ne ɗan aljanna dan Allah yake cewa wa amilus salihati amanu wa amilus salihati anna lahum jannat kun ga waɗanda ya aljanna kenan sannan bayan haka abu na uku ya ambaci abin da aka musu bisharar da shi shine aljanna da ni'imomin da ke cikin ta kamar yadda muka yi bayani sannan bayan haka ya ambaci dalilin da zai sa mutum ya samu wannan ni'ima din shine imani da kuma ayyuka na fara. wannan sune abubuwan da ayanta ta sa kamar yadda Sheikh masu Sa'di bayani fa'idodi guda hudu sai Allah subhanahu wata'ala yake cewa inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatin fama fawqaha fa amma alladhina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqq min rabbihim wa amma alladhina kafaru fa yaquluna ma da arada Allah bi hadha masala yudillu bihi katiran wa yahdi bihi katiran Allah yake cewa inna Allah lalle shi ala la yastahi ba ya jin kunya al-istihya shine mutum ya kunyan aikata wani abu ya tame daga aikata wani abu saboda tsoro ko makamancin haka shine al-istihya sai a ce ya ji kunya to Allah ya shi karfin haka ta'ala Allah an zalika a kabira ta'ala Allah an zalika kabira Allah ya daukaka daga haka daukaka mai girma a ce shi wai ya ji tsoro ko ya ji kunya yin wani abu shi yasa a hadithin ummu salama radiyallahu ta'ala anha a lokacin da ummu sulaim ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam take cewa ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna Allah la yastahi ah, min al-haq Allah baya jin kunya kunya min al-haq akan gaskiya wato Allah baya jin kunya ya bayyana da yayi bayanin abin da yake gaskiya ne wato baya jin kunya ah, ah, abin nan ummu salama take cewa ummu sulaim kenan take cewa lokacin da ta zo wajen annabi sai take ce tambaya annabi fa hal <clears throat> ah, ala al mar'ati min husrin idha ihtalamat shin idan mace ah, ta yi mafarki shin za ta yi wanka wato ta yi mafarki kamar ana saduwa da ita fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yake cewa ira da mata Allah subhanahu gare shi na'am idza ra'at al ma eh idan ta ga ruwa <clears throat> a wannan mafarkin idan ta ga mani ya fito mata bayan mafarkin to manzo Allah ke cewa za ta yi wanka sai ummu salama ita wadda ta zo wurin ta din kenan matan annabi sai take cewa a wani ruwaya sai ta yi dariya take cewa ya rasulullah awa tahrimu almar'a shin wai mar'a tana mace tana mafarki ita ma kamar yadda namiji yake yi Sai take cewa na'am sai annabi yake cewa na'am tana mafarki mana sai take cewa kuma tana fitta ruwa wato mani sai manzo Allah yake cewa to fa min aina yakunu shabaha ko fa bima shabahul walad idan ba ta fidda a maniyi to ta ya za a yi wasu ka ga yaro ya yi kama da mahaifiyarsa to kun ga wannan hadisan al-Imam Bukhari da Muslim suka fidda mana kun ga anan a lokacin da Ummu Sulaim ta zo wajen Annabi ta ce masa ma'aikin ya ma'aikin Allah inna Allah la yastahi min al-haqq lalle Allah baya jin kunyan ya bayyana da ni gaskiya yayi bayanin dokoki da hukunce hukunce to kun ga wanda yake nuna mana anan ayan abinda Allah yake nufi inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan Allah baya jin kunyaye bayani ya buga bayani ko ya buga misali da kwatankwacin sauro ko abinda bai kai sauro ba ko abinda ya ce shi ina fata ana tare da ni shine la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan ma ba'udatan misali abin da yake kusan kwacin sauro ko bai kai shi ba kama kofa ko kuma abin da yake sauro in dai wajen bayani ne na gaskiya Allah baya jin kunya haka sai Allah yake cewa fa ammal ladina amanu amma waɗanda suka yi ne suka yi imani fa ya'lamuna annahu al min rabbihim suna sanin wannan misalin da Allah yake bugawa lalle gaskiya ne daga ubangiji wa amma alladhina kafaru amma kuma wadanda suka kafirce ma Allah subhanahu wataala kai yaquluna suna cewa ma za arada Allah bi hada masala wai menene Allah yake nufi da wannan misali da yake buga mana da shi yudillu bihi kaseeran lalle Allah yana fatar da mutane da dama anan mutane wasu da suka ce kafirai wasu suka ce munafikai Allah yana fatar da kafirai ko munafikai da wannan misalin da yake bubbugawa shi wa yahdi bihi kaseeran kuma yana shiryar da wasu da dama daga cikin mutane da waɗannan misalan wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin baya batar da kowa sai dai fasikai su ne wato wanda suka saba ma Allah subhanahu wata'ala anan malamai sun yi dogon bayani akan wannan aya mai girma na farko ne dalilin saukan wannan aya kamar yadda al-Imam Suyuti ya yi bayanin haka a littafin sa Lubabul Nusul fi asbabin nuzul haka abul wato ali bin ahmad yani ash-shafi'i an-nisaburi ash-shafi'i <clears throat> abul ahmad shi ya kawo a asbabun nasa duk da dai wasu malamai sun da'afa riwayoyin cewa dalilin da Allah subhanahu wataala ya sauki ya ya saukar da wannan aya shine a lokacin da ya buga misali kai wanda ayoyin da muka karanta kan matsalin muka matsalin da zai sauka da nara da kuma auka sayyibin min as-sama' fihi zulmatun wa ra'd a lokacin da Allah ya buga misalin munafikai da matafiyi wanda yake tafiya yana cikin tafiya sai a cikin duhu sai Allah subhanahu wataala ya kawo masa walqiya ko haske da kuma saukarwa ruwa da Allah ya buga kusantaccin munafikai da shi to a lokacin da ya buga waɗannan misalan sai a wasu daga cikin tawaga na munafukai sai suka ce wai me ya sami Allah da girman shi kuma yake buga misali da ire-iren waɗannan abaji wancan karan ya buga misali da matafi yanzu ya buga misali da me da ruwa wanda yake sauka daga sama yau kuma ya zo ya buga mana misali da wai saurin. wannan Allah shi wani irin Allah ne subhanallah munafukai kenan suke faɗa haka a lokacin da Allah subhanahu wataala ya saukar da waɗancan ayoyin guda biyu kuma da ya buga misali da kuda can inda yake cewa ya ayyuhan nasu duriba masalun ma ba'udatin duriba masalun fastami'u la innal ladina tad'una min duni la lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u la da ya buga misali da kuda a nan da kuma can an kabot wato gizo gizo da ya buga misali da gizo gizo yake cewa matsalar da zai lantaka ba min yuri la auliya aka matsalar an kabo ci zaka babbaita sai munafiki suka ce wai ya samu wannan Allah ne Allah bai fi karfin ya dinga buga misali da waɗannan ababen ba sai Allah ya ce to tunda ma haka ne abin naku to inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udaka fa ma fawqa idan kuna ganin na buga misali da wuta matafi wanda Allah ya haka kai shi da wuta mai haske da ruwa da ƙuda da kuma gizo-gizo Allah ke cewa to bari ku gani ga ma kuda a yau ina buga muku misali da sauro kun ga sauro dai shine abin da yake karanci a halitta na Allah subhanahu wataala to a zance na biyu a lokacin da Allah subhanahu wataala ya buga misali da kuda da kuma a gizo-gizo da yananta a lokacin sai suka balle da dariya sai suka yi ta dariya suka ce ka wannan ya za a ce wai wannan wannan qur'anin da ake saukarwa ake saukarwa wai daga Allah subhanahu wataala ne ta ya za a Allah a matsayin shi ya dinga buga misali da ƙananan abubuwan nan kamar koda da kuma mi da gizo-gizo a lokacin da suka fashe da dariya su yahudawa sai Allah subhanahu wataala ke cewa to tunda abin naku izgilanci ne ba ma kuda ba kuda na da girma haka gizo-gizo yana da girma yau zan buga muku misali da me da sauro sai Allah ya sakar da wannan ayan yake cewa inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha Allah baya jin kunya ya buga misali da abin nan a sauro da ma abin da bai kai sauro ba ko da abin da yake sauro wannan aro wannan daga katada ibnu da'ama as-sadusi kuma wannan asbabun nuzul ta tafsiri sun kawo shi haka wanda suka yi rubuce-rubuce akan asbabun nuzul irin su imamu Suyuti da Abul Hasan An-Naisaburi Ash-Shafi'i shi ma duka ya kawo wannan bayani la yasahi an yadriba baya jin kunya ya buga misali ko yayi bayanin misali yadriba anan wasu malamai suke cewa yubayyin yubayyinu yayi bayanin misali ma ba'udatan ma anan suka ce za'ila ce duk da sun mata taujihi wajen guda hudu malamai na tafsiri irin su Imam Qurtubi bantan farko suka ce ma anan za'ila ce wato baya jin kunyan ya buga ko yayi bayanin misali na sauro da abin da yake kama da shi wanda ya fi shi ko wanda bai kai shi ba sai kasance ma'anan za'ida ce wato masalan ma ba'udatun fama a masalan ba'udatun fama fauka wato kuda anan abin nan sauro sai ya kasance shine ne badal na masalan zance na biyu suka ce a'a ma anan na kira ce ita ce badal din wato baya jin kunyan ya buga misali menene misali ma din shi wannan dai wannan ma din abin za a ma bayanin sa wato sauro din nan sai kasance anan maɗan ita ce badar ke ma ba'udatu fa ma fawqaha fa amma alladhina amanu amma waɗanda suka yi imani fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim suna sautar cewa suna sanin cewa wannan misalan baki ɗaya da Allah yake bugawa abu ne wanda yake mai gaskiya daga gare shi arwaito daga mujahid ibn dabar yake cewa Allah subhanahu wataala yana da iko ya buga misali da dukkan wani abu da ke cikin duniya komin karancinsa kuma komin girmansa yake cewa waɗanda suka yi imani sai ya ƙara masu imani wa amma alladhina kafaru amma waɗanda suka kafirce ma Allah kai yaquluna ma za arada Allah bi hadha masala wai min Allah yake nufi da wannan misalan yace sun su waɗanda suka kafirce da kafirce ma Allah sai wannan maganar da suke sai ya ƙara musu kafirci sai ya ƙara musu kafirci daidai yake da faɗar Allah subhanahu wa ta'ala وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون sai kasance waɗanda suka yi imani misalan nan yana ƙara musu imani wanda kuma wato kafirci ya kama su sai kasance ire-iren waɗannan misalan yana ƙara musu kafircin da suke cikinsa. Allah muke roko ya tsare ni. wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin Allah subhanahu wa ta'ala in sa irin wannan misalin baya fatar da kowa sai wanda yake fasiki anan fasiki ya tafi gida kamar yadda malamin sai bayani babban fasiki wanda shine kafirci kenan kuma shi ake nufi da shi anan wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin Allah wato wannan misalai da yake buga babu wanda yake bacewa da wannan misalan face fasiki wato kafirin mutum kalmar fasiki tana zuwa kuma da ma'ana ta biyu wato laifi saba ma Allah subhanahu wataala amma ne baya kai ga mutum ga fita musulunci misalin haka da Allah subhanahu wataala yake cewa can cikin suratul hujurat ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun بنبأ فتبينوا أو تقراء فتثبتوا قراءة حمد الكسائي لخلف الآشر kun ga anan ba wai kafirci ake nufi ba shine laifi to amma anan wa ma yudillu bihi babu wanda yake bata da ire-iren waɗannan misalan illal fasiqin fa sai fasiki wanda ya kafirce ma Allah subhanahu wataala shi yasa al-fisqu shine fita daga da'ar Allah subhanahu wataala kamar yadda ya tabbata a hadisin da Aisha radiyallahu anha ta rawaito mana hadisin Muslim mazala ke cewa khamsu fawasiqun yaqtulna aw yuqtalna fil hilli wal haram dabbobi guda biyar wanda fawasi maza Allah manzo Allah ya kira su da fawasi anan saboda saboda suna fita suna da fita daga ramukan su zuwa waje wato kalmar fisku abin da suke nufi shine fita daga wani wuri zuwa wani ya ambaci a dabbobi guda biyar ire-iren su da kuma abin da ya shafi gura wato hankaka kenan da ɗera da sauransu sai Allah subhanahu wataala ya ci gaba da yi mana bayani siffofin waɗannan su fasikai ɗin wato kafirai ɗin kenan a yi ambaci siffofinsu guda uku a ayar da za mu karanta wato na na ahdallah su waɗannan fasikan da Allah subhanahu wataala ya bayani su siffar su na farko shine yanquduna Ahadallah, suna warware alƙaura da suka karba daga Allah subhanahu wataala ana alƙaura malamai suka ce ya kasu gida biyu su fasikai ko waɗannan kafiran suna warware alƙaura da suka karba tsakanin su da Allah subhanahu wataala na cewa tun suna cikin cikin mahaifa tun suna cikin mahaifa akan cewa suka dau alƙawari idan suka fito duniya za su bauta ma Allah shi kadai ba za su hada shi da wani ba sannan za su yi masa da'a da dukkan abin da ya masa umarni da shi cewa dukkan wani abin da Allah ya umarni a aikata za su dinga aikatawa wanda kuma ya ce a kada aikata ba za su dinga aikata shi ba sai kasance alƙawari da ke tsakaninsu da Allah subhanahu wata'ala kenan wasu malamai suka ce a'a alladhina yanquduna ahda Allah sune suke saba ma alƙawarin da suka yi tsakanin su da mutane wato zaka yi alƙawari yanzu da shi akan gobe za ku haɗu nan amma sai ya sai ya saba ma alƙawari ko kuma zaka yi alƙawari da shi kana bin shi bashi zai kawo ma kuɗinka gobe amma kuma sai ya saba alƙawari to wannan siffa ne na fasikai wato na kafirai shine alladhina yanquduna ahda Allah min ba'di misaqihi bayan sun karfafa shi wato sun sun dauke shi wannan alƙawarin alƙawari akwai wanda ake yin shi da maimaita zance eh nayi alƙawari kaza nayi kaza nayi kaza ko kuma da rantsuwa wannan alƙawarin sun karbe shi da rantsuwa wato wallahi za mu aikata shi wasu malamai suka ce alƙawarin da suka ɗauka shine na kiyaye dokokin addinin musulunci amma jamhurin malamai a na tasiri suka ce wannan alƙawari da ake nufi a nan duka ne alƙawarin da suka ɗauka tsakaninsu da Allah subhanahu wa ta'ala cewa za su bauta musu shi kare, ba za su haɗa shi da wani ba sannan za su masa biyayya da ɗa'a abinda da yake su bari za su bari da alƙaura da suka ɗauka tsakaninsu da mutane ko suke ɗauka tsakaninsu da mutane wannan gabaki ɗaya ya shiga cikin alladina na ahadallahi min bada mithaqihi cewa su fasikai wato suna warware waɗannan gabaki ɗayan su sabanin mu'minai su kofin mu'minai ba sa warware waɗannan alƙaura gabaki ɗaya. sannan bayan haka ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض ويقطعون سنة سنة ينكوا القطع شين ينكوا ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل سنة ينكي أبن الله سبحانه وتعالى يأمرني أسادة الشيء منين الله يأمرني أسادة الشيء واسمع لما يسكتي شين زمنتي Allah subhanahu wataala yayi bayanin sadar da zumunci kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya kwaɗaitar sosai a kan sadar da zumunci har a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan wanda yake yanke zumunci baya sadar da zumunci ɗan uwansa baya ziyartar ɗan uwansa ga baki ɗin to ba zai shiga aljanna ba la daqul jannata qati'ur rahim wato dune yake zumunci baya shiga aljanna to shi yasa anan wa yaqta'una ma amara Allah bihi suna yanke zumunci ba sa sadar da zumunci shi yasa qatada ibn da'amat as-sulusi abin da ya tafi a kai kenan kuma ibn jarir al-tabari a tafsirin sa ya ayyada wannan tafsiri na qatada ibn da'amat as-sulusi har yake cewa dalilin haka kuma fadan Allah subhanahu wataala fa hal asaytum in tawallaytum aw qira'a in tawallaytum an tusilu fil ardi wa tuqtu arhamakum fa asaitu shin ku kuna ganin in tawallaitum idan kuka ki fita zuwa jihari an tufsidu fil ardi sanadiyyan haka za ku dinga yin fasadi a doran kasa an tufsidu fil ardi wa taqta'u arhamakum kuma za ku dinga yi za ku dinga yanke zumunci kun ga wannan sai kasance fasadi ya afu kenan a duniya to wasu malamai suka ce ah, wa yaqta'una ma amara bihi an yusala shine suna yanke dukkan abin da Allah subhanahu wataala ya yi umarni a sadar da shi wato na bauta da sa'a da da yi masa da'a da na yi ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da da'a da rashin saba ma manzan Allah wato ba sa aikata bid'o'i da sauransu wannan duka ya shiga cikin wannan muminai ba sa haka amma su waɗannan fasikan suna aikata haka amma dai abinda malamai suka rinjaya a nan shine ba sa yanke zumunci wasu kuma suka ce wannan aya ta sauka ne ko ana nufin ahlul kitabi ne wato waɗanda aka bai wa litafi daga yahudawa da nasara da yahudawa da kiristoci cewa su a waɗannan yahudawa da Allah ya ɗau alƙawari cewa da su kamar yadda ya ɗauka a cikin littafin su a taura da injil cewa za su imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya zo sannan za su yi wa mutane bayanin siffofin annabi da ke cikin attaura da al'inji amma yayin da annabi ya zo sai suka sashin su ya kafirce masa sashin su ya imani da shi wasu suka ce sun yi imani da annabi wasu suka ce ba su imani da shi ba innal ladina yakfuruna billahi wa rusuli wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa atna lil kafirina adhaban muhina kun ga lokacin da annabi ya zo wasu daga cikin ahlul kitab waɗanda aka bayar littafi kiristoci da yahudawa wasu sun gazgata annabi wasu kuma ba su gazgata shi ba to wannan duka wasu malamai suka ce wannan ayar ko makka wannan yanki na aya tana magana ne akan su waɗannan yahudawa da kiristoci shi yasa Allah yake cewa in akala Allahu mithaqal ladina utul kitaba la tubayyinunahu lin-nas wa la taktumuna fa nabadu wara'a dhuhuri mashtaru bi'sa ma yashtarun sannan bayan haka su waɗannan fasikan ne da aka yi bayanin su wa yufsiduna fil ard suna yin fasadi a doron ƙasa wani irin fasadi suke malamai suka ce shi shine suna hada Allah da wani wajen bauta shine wa yufsiduna fil ard a ibnu jarir at-tabari yake cewa fasadi anan shine kafirci da dukkan wani sako na Allah subhanahu wata'ala sannan ulaika humul khasirun waɗannan ne tuni masu cikakken hasara Abdullahi ibn Abbas an rawaito daga gare shi yake cewa duk inda kaji Allah subhanahu wataala ya faɗi kalmar khafi ya ce ulaika humul khasirun waɗannan su ne masu cikakken asara ya faɗi wannan magana ga waɗanda ba su yi imani ba to yana nufin kafirai ulaika humul khasirun waɗannan su ne kafirai amma idan musulmai aka ce musu khasirun wato ana nufin suna da zulmi ina fata an gane amma idan ka ji an danganta kalmar khafi ga waɗanda ba su yi imani ba wato ana nufin kafirci kenan amma idan aka danganta wannan kalmar ga musulmai ana nufin suna da zunubi kenan a ƙarƙashin wannan aya da muka karanta an ruwaito daga arrabiya yayi bayani yake cewa waɗannan ayoyi da muka karanta da wanda suka gabata can wa minan nasu man yaqulu amanna billah da kuma yukhadi'una Allah wal amanu cewa munafikai suna da khilal sitta khilal ibn jarir tabari ya ambaci wannan a tafsirin radan al-bayan cewa munafikai tun lokacin annabi har munafikai na wannan zamani da muke ciki suna da siffofi guda shida da ɗabi'u guda shida wanda kowane lokaci suka samu dama a cikin al'umma za su ya waɗannan siffofin za su yi ƙoƙarin yaɗa waɗannan a siffofin nasu a cikin al'umma ta yadda al'umma za ta samu gauraya za ta samu lalace siffan farko shine idan haddasu shagaru ƙarya siffan munafikai na farko ce suna da siffofi nawa muka ce siffofi guda nawa guda shida na farko shine ƙarya wannan arrabi ya faɗi wannan magana duk lokacin da munafiki ya samu dama za ka ga yayi ƙarya sai sifa ta biyu shine idza wa'adu akhra duk yayin da suka yi alkawari sai su saba wannan sifa ita ce ta biyu wannan idan suka samu dama za su yi ƙoƙarin yaɗa wannan sifa ita ma cikin cikin al'umma ta yadda al'umma za su da daga addinin musulunci sannan siffansu na uku wa idza tumu khan idan aka ɗau alkawari da su ko aka ba su amana to sai su haɗe sai siffa ta hudu shine naqadu ahada Allah min ba'di mithaqi suna warware alkawarin da suka ɗauka tare da Allah subhanahu wataala bayan sun karfafa shi cikin siffa wannan alkawari sai siffa ta biyar shine qata'u ma amara Allah bihi an yusala suna yanke abin da Allah ya umarni a sadar da shi wato na zumunci da kuma a dukan wani alkhairi sai siffan su na ƙarshe, na shida shine yufsiduna na ard siffan munafiqai na shida shine suna fasadi a doron ƙasa wato suna hada Allah da wani wajen bauta sannan suna aikata ayyuka na kafirci sannan suna saba ma Allah da kaba'irul dhunub manyan laifuka waɗannan su ne sifofi guda nawa guda shida wanda arrabe ya mana bayani yake cewa ƙarƙashin waɗannan ayoyi za mu fa'idunku da su cewa munafukai suna da wannan sifofi guda shida wanda kuma har bara suna kokarin a yaɗa waɗannan sifofi a cikin al'umma ta yadda al'umma za ta samu fasadi a cikinta da gauraya da kuma lalacewa wannan shine hadafin munafukai a kullum muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu da munafunci da dukkan abin da yake da alaka da shi sannan kuma ya sanya mu cikin waɗanda za su shiga aljanna wannan nemomi da ya bayani a waɗannan ayoyi da muka karanta wanda aka tara da su ga ɗan aljanna kuma a wannan ke kuskure da ya fi mana wanda muke ne dai kuma ya ba mu ladansa shi ne iko ne akan haka za mu tsaya saboda yanayin lokaci